A yanzu haka dai wasu ƙananan 'yan kasuwa sun fada cikin halin rudani da rashin tabbas game da makomar kudadensu da suka yi ajiya a wani ƙaramin bankin badarance ga ƙananan 'yan kasuwa a jihar Niger. 'Yan kasuwar dai sun ce yanzu kimanin watanni shida kenan suna son su cire kudadensu da suka zuba a wannan banki mai suna tattali microfinance da ke makera a ƙaramar hukumar Mashegu. amma hakan bata samu ba domin kuwa ba su ganin kowa a bankin al'amarin da suka ci ya rikitar da hankalinsu kamar yadda wasu daga cikinsu ke cewa sunana muhammad dallami daga garin sahurami to matsalar mu dai mun aje kuɗi ne a cikin banki cikin microfinance bank tattali a makera to kuɗinmu na ciki har yanzu sun ƙi su ce mana komai wajen misalin wata biyar zuwa shida kenan ba su ce mana komai a kan batun kuɗinmu ba kana kamar nawa kake da shi kai ni kuɗi na ya kai dubu ɗari biyar da tamanin a ciki to ka nemi shugabannin banki an nemi shugaban bankin shi kuma ko da an kira shi baya ɗauka wani ne shugaban an ce chairman board ɗin abin ne sunansa ana kiran shi haruna ɗan gajeri kun neme shi to an neme shi ya ki daukan wayar kun je kun same shi inda yake a ina ne yake zaune mu ba mu san inda yake zaune ba na lawal imam sahurami to kuma mun bi mun biye da za a dai kuɗin su fito ba su hito ba amma kai kana da kuɗi a wurin eh gaskiya ana da kuɗi a wurin kamar nawa ina da dubu hamsin daidai a wurin kuma gaskiya mun bi mun bi ba mu ji shakuwan ma da ma za mu ma mu samu wanda ma za mu riƙa babu shi. To shi dai wannan Haruna ɗan gajere da aka ce shine shugaban hukumar gudanarwa na wannan banki na kira shi ta wayar salula inda ya ce yana halartar wani taro idan ya gama zai neme ni kuma har ya zuwa haɗa wannan rahoto babu wani bayani. A ɗaya gefen kuma na yi ƙoƙarin jin ta bakin gwamnatin jihar Niger akan wannan al'amari ita ma dai al'amarin ya ci tura to ko a ina waɗannan mutane za su su shiga domin gano kudadensu a hukumance. Barista Adamu Umar shine shugaban kungiyar lauyoyin jihar Niger. saboda microfinance ana establishing nashi ne bisa doka kuma babban bankin najeriya ita ke regulating activities nashi under the cbn act da kuma bofia bank and other financial institutions act sannan kuma a bisa wannan kafin a ba da wannan license ɗin for irin bankunan nan su yi operating sai an samu details na masu kafa wannan bankin so a koyaushe doka in ba a san wanda za a kama ba musamman harka na kamfani akan yayi wannan labulan da ta kare wanda ya kafa kamfanin sai a neme shi ya biya haƙƙin da ake nema mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya